abu jahil da su ƙurayshawa lokacin mallan Allah wanda yanzu suke bin salihan bayi abinda suke na shirka ya wancan muni saboda mai waɗanda suke bin su na da sun yadda ba sa kashewa ba sa rayawa amma mai suke musu suna kama kafa da su ne suka ce mana abu abuduhum illa yukar ribuna illa zuba. ba mu bauta musu wai dan su kashe ko su raya ko su ba mu da ai kawai aikin da za su yi mana su kusanta mu zuwa ga Allah su sun gama sai Allah ya yi sauran kusantawar ko muke bukata wasila ce kawai ne muke da su dan Allah ne mu ci da yau illa bi yuqarribuna ila Allah zulfa haka suka ce amma Allah da kansa ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard inda zaka tambaye Abu Jahil da Abu Lahab da an bin al-Harith da dukkan wani kafiri na Makka wa ya halicci sama wa halicci kasa zai ce Allah ne wa ya saukar da ruwa wa ya fitar da tsire zai ce Allah wa yi ka zai ce Allah shin gunki na da ikon ya miko maka daidai ko ruwan nan zai ce baya iyawa dan shi da kanshi zai gunkin amma ya ɗauka ma gunkin dan gadi wanda zai kula da shi an fahimta ku a ɗaya daga cikinsu wanda daga baya musulunta ya cikin sahabbai da ya ajiye gunkin a cikin yan rumfa ya tafi yara su sai kare zo ture shi ya masa fitsari a kai ko yara su yi wasa da shi su cire wannan hannun su jefar da shi ce kai ni na gaji da wannan matsalar dan nan da ya zo ya masa wanka ya gyara shi ya sa turare ya ajiye sai ya dauki takobi ya rataya masa ce duk wanda ya kawo maka farmaki ka dauki takobi ka kare kanka ni kan yau ina da aikin yi da yawa ba zan tsaya gadi ka ji na faɗa ma <laughs> to daga baya ya yi amfani da takobin har zo fahimta ya musulunta ba abin nufi kaga sun yadda waɗannan gumaka ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa azurtawa ba amma a yau mutanen mu wanda suke bauta salihan bayi ca suke su suke kashewa su suke rayawa masu yin kadiriyya fada suka da baki yana aiki da kunfai kun amir da auliya yake tun azal hadarar asma'u abun da ba mai menene to wannan al'amura kaga ai suna da muni ko da kuma waɗannan hotuna shi yasa jarabar hoto manzon Allah ya yi shaddada magana a kan hoto dan uwa ku ne sanci hoto in ba na larura ko musamman duk mutumin da yake babba in ma babba a ilimin addini ko babba a shugabanci kamar sarakuna da hakimai ko babba a siyasa hotonsa zai fa zama bala'i ga mutane sai kawai wani ya shirka da wannan hoton naka yanzu yau akwai manyan attajirai a Kano da idan sun gina gida katon falo sai a kawo katon hoton Iliyas Ibrahim Kaula a sai a rataya waje ga zai zama maganin shigo barawo ko dukkan wani hau ko wani bala'i a rumfar kasuwa haka a mota haka a sa hoton Iliyas wani maganin kaga karshen shirka wadda ko laraban jahiliya ba su irin ta ba nuni ne wannan sosai da sosai da ran mu dinnan a Maiduguri naga ana yawo da hoton wani an ce shi ma wali ne wani abul fatah ko wani ne shi ma aka ce wali ne ana cewa duk wanda ya gan shi ma shi dan aljanna ne ko oh. kuma hotonsa an rubuta da hausa da larabci a ciki kuma a nan gurin lokacin da aka yi ta bala'in PRP za a ga jahilai suna yawo da hoton Aminu Kano suna cewa ga maganin mayu a jika a baiwa yara su sha duk mun gaunan da idan mu anan kasa hoton Aminu Kano da daren nan da farar hula a ce ga maganin mayu a cika a sha a baiwa yara to shi sa hoto yake da jaraba duk wanda yake malami idan ya bari ana yawo da hotonsa zai zama fitina ga mutane wata rana ko a kusa ko a nesa sai sa ko da ahlus sunna da suke kafa bai hoton marigayi ga Abubakar Mahmudu Gumi a dakunan su ko dukkan wani malami na sunna kuskure ne kuskure ne ko masu sa hoton gwamnan zamfara to wannan kuskure ne jahilci ne ko hoton Usama bin ladin din sai ya kai mutum zuwa ga shirka baka san lokacin da shaitan zai zo ya lakana ma ya maka talqinin wata kalma ta kafirci baka faɗa baka sani shi yasa manzo Allah yake cewa za a ce da masu hoto ranar tashin kiyama ahyu ma khalaqtu abin nan da kuka suranta sai kun busa masa rai yau kun busa masa rai da aka kama da kuke kun ga farkon abin da ya haifar da shirka shine ne hoto sawaru lahu as-suwar don haka ya kamata ake eh ban ji eh da akan mai muke magana sun da a akan sa muke magana hoton amina kano don eh, mutum mutum ya fi hoton Ilyas din ba hoton ne kamar ba ko kuma da aka zana da hannu a duk shi muke magana tun da baka fahimta ba sai in ya zama larura kamar na fasfod wannan babu yadda zaka eh to wannan waɗansu malamai suna ganin saboda wasila ce ba kafaffe ba ne a koyaushe da zaran program ya ƙare an daina ganin hoton ba a kafe yake ba kamar yadda za a kafa hoto a ɗaki ya sha bambam ina fata an fahimta saboda haka sai a kiyaye kwarai da gaske abinda muka fata da dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana assalamu alaikum sai a kira sallah me gaskiyar cewa abu jahal sunansa abul hakam a shi ma abul hakam ba suna ne ba alkuniya ce sunansa shine amr ibn hisham amr shine sunansa ina jin ka maganan rijiya wannan kan aitun da ne yanzu kan babu ita babu ita na taba shiga amma ba zan iya haddato maka don abin da yake ciki ba na san da akwai ginshiki guda uku kuma gin ne kamar kowane daki kawai a rufe ba tare da an ajiye kowane irin kaya a ciki ba an tana wani wuri na yin nafila idan ka shiga ciki sukan buɗe ne kadai ga baki na musamman kamar idan waɗansu shugabannin kasashe sun je na duniya akan buɗe su shiga a lokacin in kashi sa'a ka shiga cikin taro ka saje da su sai ku shiga kamar kuma waɗanda suke so a gasar karatun qur'ani ta duniya duk shekarar da suka je ana buɗe musu su shiga shekarar da muka je gasar karatun qur'ani a 1988 na shiga ina cikin wanda suka shiga sannan kuma akwai wata shekara da muka zo ziyara daga jami'a nan ma mun ci sa'a an buɗe mana mun shiga kamar dai su uku su wani abu a na manta na'am wa alaikum salam kafa hujja da wannan hadisi cewa annabi na ke bantuwa a bayan gari don ibada mutum ya kafa hujja a yanzu da shi ba wajen yin halwa ko rahabaniyanci dan manzala da kansa ya ce la rahabaniya fil islam a yanzu babu rahabaniyanci irin wannan mutum je bayan gari shi kadai da abin da sauran saboda haka kafa hujja da wannan hadisin ba daidai bane a wannan lokacin ba a maganan sallah guda biyar aini ba a maganan kaza wannan yanzu duk akwai su ina fata an fahimta san rai ne kafa hujja da wannan hadisin ba daidai bane wa alaikum salam da suka ce mutum zai iya amfani da zane idan ya zanto don ya mai da shi wasila min wasa'il idah wato hanyar isar da sako ga ɗalibai ga mai karantarwa yana karantar da kimiyya ko yana karantar da kiwon lafiya zai bukaci lokacin ya yi zanen ko kwarangwallon dan adam ko ya zanen gwiwa don nuna jijiyoyi ko kayan cikin mutum ko wani makamancin haka sun ce amma daga nan gurin ya zanto iyakacin nan kawai wajen wannan aikin shi ma in zai iya yiwa isar da sakon ba tare da an yi hoton ba to shi ya fi amma abin ba zai iya yiwa ba iya fahimta sa har sai an zana ko kuma zai fi sauran fahimta da wuri to shine malamai suka bada hanzari game da irin wannan cewa za a iya shi ku gane hoton da ya fi kowanne hadari hoto na girmamawa daga shi sai hoto na batsa hoto na girmamawa zai kai zuwa ga yin shirka ne da aka ce ga hoton wani babban shehi sai mutane su rinka masa wata girmamawa ta musamman ko a rinka taba shi ana shafa a jiki ko a nema ai masa sujada kuna ganin wannan kawai abin dariya ne wallahi mutane abin da suke yafi wannan gobe mutanen da za a je makabarta a samu ciyawar kan kabari ya cinye ne kuma da an yi wannan jahilci da rikin sanin Allah ya yi yawa da tare da mutane saboda aka da'awar tauhidi dole ne sai ana yin ta duk wanda yake mafarkin zai da'awa ba tare da tauhidi ba to garama ya ajiye da'awarsa dan ba ta da wani amfani duk da'awar da babu aqida a cikin ta babu tauhidi wallahi tallahi ba ta da amfani za ka gina mutane ne akan farillai da nafila kuma ba za su karɓu ba in babu tauhidi kuma a wani ma ya yajibu alal mukallafin shi ne sun imani kai ka ce in kai magana akan wannan ka'idojin imani da da me za a yi rigima da kai sai ka ɗauko sallah ta yadda ba za ku yi rigima ba sai ka yi ta yi ɓata lokaci ne gara ma ka daina da'awa kawai ka shiga wani abin da ban ka samu lalata hanyar sa amma da'awa dai kan baka da lalata wannan hanyar an fahimta ku saboda haka dole ne kira zuwa ga aƙida da wayar da kan mutane in ba haka ba shirkar da mutane suke ta yawa wato kwata-kwata mutane ba sa ganin girman ubangiji duk wata fawa ta ubangiji an ba wani wali ko wani salihin bawa sai za a zauna lafiya na'am zabir kuma akan hanyar madina ne zuwa makka idan ka fitar ga makka ka kusan zuwa madina can zabir kuma na wallahi akwai dai matsala ka ina goyi bayan yan uwa su shiga siyasa amma har kullum yana na akan bakana na taɓa faɗa waɗansu suke ganin kamar ba daidai ba ne siyasa abin da za ta taimaka mana ta kawo mana gyara ko yaya yake idan mun samu mutanen kirki ta yadda in mu samu goma ta zama cikin barna amma ita kaɗai ta kawo mana shari'ar musulunci ɗari musu ɗari zai mana wahala da muka faɗa haka gwamnan zamfare tabbatar da shari'a sai yake ganin kamar mun warware kanmu ba wani warware kanmu da muka yi kafin shari'a ta samu ɗari musu ɗari sai in komai yana hannun gwamna wanda a yanzu da 'yan sanda da soja duk ba su hannun gwamna suna hannuwa federal government kuma obasanjo ya zo sakin wani makirci mayar da alkalai gaba ɗaya ƙarƙashin federal government daga can albashin suke zuwa kaga wannan wani makirci ne shi ma na yawa shari'a zagon ƙasa da yadda aka zo aka makale albashin alkalai ta yadda kaga sai a sa su karɓar rashawa kaga batun shari'a ya tashi daga aiki to amma shigar mutanen mu cikin harkokin siyasa yana da muhimmanci zai taimaka taimako mai yawan gaske ko da ba zai kawo addini dari bisa dari ba za a iya cin nasara wajen kashi sittin saba'in tamanin cikin dari aka ko samu nasara kashi saba'in cikin dari ba karamin nasara ba ce to wannan dole sai da mutanen ke to da aka zo irin wannan a yanzu ba mu kai matsayi na fahimtar addinin da zaka ce mutanen mu kar su yi hoto ba nan za su yi gaza matakin fahimtar da kai ba har yanzu da'awa tana zangon farko ne amma ko lokacin za a kai wannan matsayin kace dan takara ba sai wannan hoton ba ina fata mu fahimta za mu kai wannan mataki na fahimta daga lokacin da muka dana jin a cikin zuciyarmu mu sayan ƙuri'ar mu za a yi yan talakawa mu suna nan suna rike da ƙuri'ar su ne dan a saye su a ba su kuɗi a ba a yi musu su yi zaɓe su yi to kaga wannan babu ruwan shi da makomar kansa ko makomar ɗansa da zai haifa yanzu kai a Najeriya kana yau kana sayin gero naira ɗari da wani abu da kake tsammanin ka ɗan shekara biyar nan da shekara goma sha biyar da zai zama mutum nawa zai sai gero kai a Najeriya yanzu ka rasa ruwan sha ka rasa magani a asibiti me kake wa ka tunani nan da shekara goma sha biyar da zai zama mutum ya nemi waɗannan ababen shi ma don yin rayuwa daidai lokacin da kuma kai ka fara kasawa shi kuma ya taso to amma dan saboda rashin lissafi na mutanen mu duk ba sa irin wannan hanya ba sa irin wannan hanya yanzu yan siyasa duk sun sace kuɗi sun rike a hannunsu sun aji sun ce kawai mutanen mu dabbobi ne a yadda siyasa ya zo za a fito da kuɗi ne shi, sai a yi ta zarci sai a musu to mutane akwai buƙatar su zama wayayyu sosai da sosai Ku wanda ya ba ku kuɗi ku karɓa ku cinye ku gyara gidanku ku yi abin da duk za ku yi amma kar ku jefa masa gurna idan ya baka zai sa ba za ka karɓa ba rizqun saka Allahu ilaik ka je ka roka ka yi zalama shine ba ba mutunci ko baka kyauta ba kuma yadda da maula ko roko ko wani kai kuka wurin wani dan adam ba ba zai baka abin da zai yanke maka talauci ba amma haka kawai zai same ka baka karba ka ci kayan ka kar ka ce wai za ka mayar kai wani zuhudu dan aka zuhudu gero na tashi ya zuhudu ga kuma babu wani zuhudu ka karbi kayanka dama daga cikin dukiyar kasar ne ya ta ya baka amma ka kayar da shi saboda in yi ba ka ki karba zai je ba dan kwaya dan daba ko bukatar da ya fahimta sosai da sosai amma matsalolin da muke ciki wallahi suna daban tsoro kwarai da gaske matsalolin suna daban tsoro me kake ce in ce maka ne malam gana da wasu tambaya bashin ta daga nan zuwa darasi na gaba yana tambaya dangane da ruwaya da ta ce manzan Allah ya faɗa rangar tsirecin su wannan ruwaya ta inganta na ce masa gaskiya ban bincika ta ba sai dai abini bashin ta zuwa darasi na gaba insha Allah zan binciko ta insha Allah ta'ala ba abin da yake da wahala irin karatun sira fa saboda abubuwa ne kafin ka tace su akwai wahala ka rasa maraje din ma ko ka koma maraje din kan maluma guda ɗaya kafin ka ciro ta sai kai awa uku kan wani abu guda ɗaya awa uku wani lokacin za ka yi kafin ka samun wata ruwaya ɗaya gindin zama ta inganta ko bata inganta ba to amma dai insha Allah zan yi kokari daga nan zuwa darasi na gaba ga binciko wannan kuma kuma ku je ku binciko duk wanda ya binciko wani abu sabo ya zo ya faɗa mana da kuma inda ya binciko ba ba ga labrari ba ana budewa kullum tun daga karfe takwas na safe ko ko tara ne goma na safe kai tun daga karfe goma na safe har zuwa lokacin azhar kuma da yamma a sake budewa da la'asar tun daga nan kuma har zuwa goma na dare tara na dare to kaga ai mutum zai samu da ya zo ya karatu inda yana da makamashi Allah shi mana gaban kasa wannan darasi na sha biyu ne ko na sha ɗaya dan na suna fa akwai darasin da ba darasi ne muka yi balla wannan kusan baya cikin lissafi ko har da shi ne kuka lissafa to na sha biyu na sha biyu ne yanzu wannan kenan ban da shi ya kuka yi dariya don na ce akwai darasin da wata to sai mako na gaba duk dai wanda bai sani ba daga yau da mun koma karatun sira insha Allah sai mako na gaba in Allah kai mu kuma kamar da kuka sani yau cikin dare akwai lacca da za a yi a bagwarwa daga police station na gwagwarwa za ka yi arewa kafin ka kai yan balangu za a ga wurin da za a yi lacca kuma lacca ce mai matukar muhimmanci kwarai da gaske san an koma ruwa sosai game da laccocin shari'a don abin sai an sake zage dan sai kamar ma ba ta taba fara shari'a ba tukuna tsakani da Allah Allah shi taimaka mana assalamu alaikum sami'il alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة ala على أسعد wa وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan yammacin lahadi sha biyar ga watan muharram shekara ta dubu da da da dari hudu ashirin biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na bakwai na yau takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu muktasar sira wannan kuma shine darasi na goma sha uku idan ba a manta ba a baya mun tsaya ne a matashiya ta karshe abu ma kana alaihi ahlul jahiliya wani sashi na abin da mutanen jahiliya suke kai a baya da na bautar gumaka musamman shahararrun gumakan nan da suka yi fice tun lokacin annabi nuhu alaihi salam wato ainihin wad da suwa'a da ya busa da ya uka da nasra yau kuma za mu tashi matashiyar bin lihai awwalu man gayyara dina ibrahim amru bin lihai awwalu man gayyara dina ibrahim wato shi wannan mutum mai suna amru bin lihai shine farkon wanda ya canja addinin annabi ibrahim a.s. ma'ana tun daga lokacin da annabi ibrahim ya kawo ɗansa isma'il ya zaunar da shi ya tashi a cikin maka har ya zuwa lokacin da ya zo ya gina ɗakin ka'aba kuma ubangiji ya umarce shi da yin shela da faɗinsa cewa wa azzin fil nas bil hajj kari dalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik yashhadu manafi'a lahum mutane suka ansa masa wannan kururuwa suka zo suka yi aikin haji tun daga lokacin maka ta gaji tauhidi daga wajen annabi ibrahim kuma haka tauhidi ya ci gaba da wanzuwa a makka a duk tsawon tarihinta shirka ba ta fara zuwa makka ba sai sakamakon wannan bawan Allah mai suna amru bin lihai ko kuma amru bin amir wanda yake al-khuzai dan kabilar banu khuza'a ne shine farkon wanda ya fara kawo wa mutane bautar gumaka ina fatan kun bayyana wa kana amru bin lihai sayyidu khuza'a kahinan wato shi amru bin lihai shugaba ne na kabilar khuza'a kuma boka ne ya shahara da bokanci wa kana lahu ra'iyyun min al jinn yana da wani abokin mu'amala cikin aljanu idan an ce ar-ra'iyyu min al-jinn shi ne wanda yake bayyana ga bokansa ko malamin dubansa a duk lokacin da ya lafi dan ya fada masa wata bukata da zai taimaka masa a kai wato shi bokan ya fada wa aljanin aljanin kuma ya zartar irin wannan shi da ake kira ar-ra'iyyu an gane ko allazi yura fa yuhab wanda za a ganshi a kaunace shi a cigaba da mu'amala da shi walahu ra'iyyun min al-jinn fa atahu sai aljanin zo wajen amru bin al-hayy fa qal yace da shi ya as-sayra wa dha'na min tihama igaggawa ka tashi tafiya a sayr tafiya wa dha'an yin balaguro min tihama daga tihama tihama yankin kasa da yake gangare wato dukkan yanki na ƙasa da yake gangare musamman wanda yake makwabtaka da bahar maliya red sea shine ake kira tihama can kan tudu wajen sirriya nan kuma ana kiransu da suna najd tihama wuri mai gangare najd kuma kan tudu ke. kenan عجل السير والظأن من تهامة بالسعد والسلامة ائت جدة تجد أسناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب وادع araba. ila ibadatiha tujab wato daga jin wannan magana ce ta bokaye maganar bokaye sun saba da yin saja'i saja'i shine kai kawo jumla guda hudu ko biyar harafin karshe yana wato duka kowace jumla tana karewa da harafi iri daya a karshe kun gane ko ko jumla biyu ko uku mafi karanci biyu ta iya kaiwa uku ta iya kaiwa sama da haka ku ji zantan ajjil sayra wa zana min tihama kaga ya kare da mimun da ta wuna a karshe ko bisani wassalama mimun da tawun a karshe iti dudda dalun da kuma ta a karshe tajid asnaman mu'adda dalun da tawun a karshe ko fa awridha tihamata wala tahab la tahab sai kuma yace wad'ul araba ila ibadatiha tujab tahab tujab ina ba da gumma inda wannan shine sajai a cikin ilimin balaga galibi bokaye da haka suke maganganun sai zanto magana su ta sha da yarukan sauran mutane waɗansu maganganu dai waɗanda za a yi ma barazana da su a tsaro su rinka karewa da harafi iri ɗaya ka ji dai abin ba dama ne wato kai ma tun daga magana ma ka sallama <laughs> to anashin saja'i a cikin ilimin balaga yana daga cikin balagar zance yinsa amma duk malamin balaga sun yadda karka yi takallufin sa kakalansa in zai zo bisa ga dace ɗaya biyu to ya zama abin yabo ko da cikin zance amma in kine zaka kakalo shi sai kai ta tunanin kalmomin dan in jara su rinka tafiya tare kamar yadda waɗansu masu hudubobin juma'a suke yi to wannan sai zanto mazmum ya zama abin zargi dan zance ne irin na boka yayi bai kamata kamar yadda shi kuma wajen wa'azi ba an fahimta ko duk zance da zaka kera sai ya zanto haka ya fado afwan wato ba tare da ka yi kakala ba to wannan yafi ka tafi akan salikar ka da tabi'ar ka da Allah ya halice ka to ya fi burgewa sama da zancen da duk wanda ya ji ya san ka kakalo ne dole sai ka kulla alaka tsakanin kalma kaza da kalma kaza wannan sai zanto abin zargi to me yake nufi da wannan zance yace ajjal sayra wa dhana min tihama tashi ka gaggauta tafiya ka gaggauta balaguro daga tihama bis sa'di was salama ka yi tafiyar ka bis sa'di cikin albarka ko cikin alkhairi wasalama da aminci iti judda je garin judda da ke gabar teku tajid asnaman mu'adda zaka samu waɗansu gumaka shiryayyu an riga an kimtsa su dama an riga an kammala sassa da su ba a wuri jiha tihamata wala ta ɗauko su ka kawo ƙasar tihama kar ka ji tsoro kar ka lazana wadul araba ila ibadatiha tujab ka kila laraba ta su ci gaba da wata musu za a ansa maka ina ba da eh. to da sa a darasin da ya wuce mun ce waɗannan gumaka da aka sassaka lokacin da aka yi ruwan tofana aka ragargaza mutanen annabi nuhu alaihi salam masu tarihi suka ce sai ruwa ya jawo waɗannan bayan ruwan ya tsotse wanda ya ragowa ba zai bi tofuna da koramu na duniya ba to sai ya kasance sun biyo teku sun biyo teku sun so gabar jidda to shine wannan aljanin tunda aljani na da ikon ya je wuri mai nisa ya dawo yanzu yanzu ne baka labari yanzu ana zaune a nan sai aljani ya je sakwata ko mai duguri ya dawo ya ba ka labarin wani abu to sai je gano sai zo ke fadawa a murmin alhai cewa ga kuma kacan ko kuma ga waɗansu kuma kacan da zaka samu kamar min indillahi dan asnaman mu'adda an kimsa ba kai ne zaka yi ba kawo wa mutane dan ya kasance sun ci gaba da bauta ta kun bayyana da kyau fa ta judda sai je garin judda fastasara ya binciko waɗannan gumaka wato a gabar teku ya shi ya lallabe su sun mahamalaha hatta auradaha tihama ya ɗauko su har ya kawo su ƙasar tihama ya iza mutane cewa su zo su gaba da bauta musu wa habar alhajj ya zo ya halarci taron aikin hajji da larabawa ke zuwa tun jahiliyyar fada al'araba ila ibadatiha ya kirayi larabawa cewa su zo su ci gaba da bauta da waɗannan gumaka fa ajabahu awf bin azra sai awf ibn azra ko ibn azra ya ansa masa fa dafa ilaihi waddan sai ya ansa kiransa sai ya bashi gunkin wadd fa hamalahu shi kuma sai ya dauke shi fakana biwadil qura daumatil jandal shi wannan mutum mai suna Auf ibn Uzra inda yake sa garin da yake da zama ko kauyen su ko karkarar su a can wadil qura wani wuri da ake kira daumatul jandal wa samma ibnahu abdawad da ya haifi da sai ya sa masa suna abdawad dan yadda da wannan gunki fa huwa awwalu man samma bihi shine farkon wanda ya fara rasa suna abdawad falam yazal banuhu yuzzinunahu hatta ja al-islam ƴaƴansa ba su gushe ba suna kula da wannan gunki da bashi kariya har yanzu a lokacin da musulunci ya zo fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khalid ibn al-walid li hadamihi fa halat bainahu wa bain banu azra fa halat bainahu wa bainahu banu azra wa banu amir fa qatalahum fa qatalahum thumma hadamahu wa ja'alahu juzazan lokacin da musulunci ya zo sai manzon Allah ya tura Khalid ibn al-Walid wato bayan an yi hijira zuwa madina kenan dan ya je rushe wannan gunki fa halar bainahu wa bainahu banu uzra sai kabilan banu uzra suka tsare hanya da su da banu amir cewa Khalid bai isa je inda gunkin da yake balla tana rufe fa qatalahum Khalid bin al-Walid ko ya yake su fa qatalahum sarki ta nasara akan su ya karkace su thumma hadamahu sannan je rushe wannan gunki wa ja'alahu juzazan ya karere ya ja'alahu juzazan ina ba da fahimta wa ajabat amr bin lihay mudhar nizar waɗanda kuma suka ansawa amr bin bisa ga bautar gumaka yan kabilar mudhar ibn nizar fadafa ila rajulin min huzayl suwa'a wato shi amr bin kuma sai ya dauki gunkin a sai ya bayar da shi ga kabilar banu huzayl fa kana bi ardin yuqalu laha wuhas aka je aka ajiye shi a wani gari ko wani ƙauye da ake kiran shi da suna wuhas haka nan malam ya rubuta amma da na koma cikin littafin mu'jamul buldan sai aka ce sunan garin wahas al-wahas bil wa wal ha wat ta qaryatun bi ta'if ala thalathati anyalin min waj wani gari ne kusa da ta'if tsakanin garin da waj wato mil uku ne kadai ana nake so in ce da ku idan kana cikin karatun littafi musamman littafi wanda yake mutaqaddim tun na da karni na farko ko karni na biyu ko ko na hudu har zuwa karni na kaza za ka iya zuwa ka ga wata kalma sunan gari ne ka rasa yadda za ka yi kafurta ta ko kuma kafurta ta daidai amma baka san inda gari yake ba a duniya to malaman musulunci suna da rubutu akan wannan akwai littafin mu'jamul buldan na yaqutul hamawi shi amfanin sa ya fassara ma duk inda ka ambata yanzu idan ka ce kana so ka san makka a ina take geographically kawai zaka je ka bi littafin nashi ne sai ka je garurukan da ya bude su da ma ba da haka yi ta tafiya har zaka zo kan makka sai ya maka bayanin makka gari ne dake daidai wuri kaza ga tarihin sa daga wuri kaza zuwa wuri kaza shin baka je wani balaraban kawai ba a da cikin jahiliya ya rera waka ya ce kaza sai ya kawo ya kawo ya kamar yanzu nan dawo jandal kana so ka sani yaya take a geografiyance sai ka je ka bude shi kawai sai ya fassara maka kana so ka san najran kana so ka san hajar kana so ka san kaza duk garurukan nan ba wai laraba ka dai ba hatta waɗanda suke cikin irin garin eh, eh, garin su Imam bukhari bukhara misali irin su naisabur irin su tabranistan irin su kailan irin su jailan ina fata an fahimta duk sai fassara maka ga inda suke a geografiyance a cikin duniya daidai wuri kaza tsakanin su gari kaza zuwa wuri kaza mul kaza ne ala musulunci ba abin da suka kai sai dai kawai da mutum ya zama ba gidaje yana karatu shikenan da karatu wanda yake irin na gida babu ci gaba alar yi ijma'i kusa daga nan gurin kuma ya kammala karatu to kaga alimta sai an ba danka a kiyawa ka san wani abu tabbas ba za a ce maka baka san komai ba to amma al'amura da yawa sun kwace maka kuma baka san da haka shi ne ya ce wahal amma can an ce wahal min batni nakhla kusa da batni nakhla ne nakhla kuma duk dai kan hanyar ta'if din ne daga madina zuwa daga makka zuwa ta'if annan fasar ta'if annan waɗannan wuraren nakhla ta ne inda manzon Allah ya daina karatu a cikin sallar asbahi lokacin da aljanu suka zo suka saurari karatu sai sarafna ilayka nafara min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ya abuduhu man yalihi min mudar wadanda suke bauta gunkin suwa su ne waɗanda suke da kusa da wannan gari cikin kabilan mudar wa fi zalika qila a cikin wannan ne aka ce a wani baitin waka tarahum hawla qiblatihim ukufan كما عكفت خزيل على سواعي تراهم حول قبلتهم عقوفا ذاك غنسو سلزنت القبلة سباتا برنت وزن إبادة كما عكفت خزيل على سواعي kamar yadda kabilar Huzayl suka nazanci gunkin suwa wajen bauta wa ajabatu muzahid haka kabilar muzahid kabila ta cikin kabilun larabawa ita ma ta yi biyayya ga amr lihai فدفع إلى نعيم بن عمرو ابن عمر المرادي يقول sai ya ɗauki gunkin ya ya ba mutumin nan mai suna Nu'aym ibn Umar al-Muradi wa kana bi Ukuma bil Yaman wato shi Nu'aym yana zaune a wani gari da ake kira Ukuma zaka yi wa alhamza din nan bamma kafin kuma kai masa dauri Ukuma haka a yake a cikin mu'jamul buldan bil Yaman ne kusa da Yaman ko a kasar Yaman ta abudu Muzhid wa man walaha waɗanda suke bauta gunkin yago sune kabilar mulhid larabawan yaman ne da kuma waɗanda suke makwabtaka da su wa ajabatu hamadan kabilar hamadan kuma su ma suka ansa masa fa dafa ilaihim ya'uk to kuma sai ba su gunkin ya'uk kai lalle wannan mutum yayi shirme da yawa a duniya kai kuma aikin garaba kuma kan kowace kabila kamata nata fa dafa ilaihim ya'uk ya ba su gunkin ya'uk fa kana bi qaryatin yuqalu laha ya yi rubuta nan gurin khiwan haka ya rubuta amma yadda kalmar take khaiwan ala wazni fa'al an gane ku? a garin da ake kira khaiwan ta Abudu abuduhu hamadan wa man walaha min al-yaman kabilar hamadan su ma larabawa ne a yaman da su da wanda suke makwabtaka da su su ne suka ci gaba da bautar wannan gunki da ake kira wanda ake kira ya'uk a garin khaiwan wa jabathu himyar kabilan bano himyar su ma sun ansa kiran amr bin al-hayy fa dafa ilaihim nasra su kuma sai basu su gunkin nasra fa kana bi mawdi'in bi saba an ajiye shi a wani a wani wuri a garin saba laqad kana li saba'in fi maskanihim aya ta'buduhu himyar kabilar himyar sai yake bauta masa wa malaha da wanda suke makautaka da su falam tasal hadhihi al-asnam tu'badu wannan gumaka gaba ɗaya ba gushe ba ana ta bauta musu hatta ba'atha Allah rasulahu sallallahu alaihi wa sallam fakatara har zuwa lokacin da Allah ya tsaro da manzon Allah tsara da manzon Allah tabbata gare shi shine ya rusa waɗannan gumaka ya rusa su biyu mafi muhimmanci sannan mai muhimmanci rusawa iri biyu musamman ruwa ta mutane ta hanyar cire fansa abu talib sun je har suka gamu da wani kasaitaccen masanin littattafai domin arrahib bahira an gane ku har kuma ya ga alamomin annabta ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma nuna cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ga alama zai zama annabin karshen zamani da haka ya kamata babban Abu Talib ya kare shi daga sharrin Yahudawa kasu gane shi to zahabi ya rushe wannan gaba daya ya yi nakadin wannan kisa ta fuskar sanadi musamman kuma ta fuskar mutane. to kisa ta kunshi abubuwa da dama akwai abubuwan da suke zaifai akwai abubuwan da suke ma abin nan kuma sun tabbata waɗansu malamai sun tabbatar da su imamu turmuzi ya ruwaito kisa da shi da waɗansu malamai irin su abubakar ibn abi sheba cikin littafin sa al-musannaf da su imamu al-bahqi fi dalailun nubuwa da su A al-baghdadi cikin tarihu baghdad da sauran malamai duk sun kakkawo ke sa. an gane ko Sheikh Nasiruddin Albani cikin ta'alikin da yawa littafin fiqh sira na Imam al-Ghazali ya tabbatar da wani bangare na kissa cewa eh annabi ya fita sun hadu da wannan rahib din kuma wannan rahib din ya umarci Abu Talib cewa ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi amma maganan cewa gajimare yayi masa inuwa ko ya zauna gindin bishiya bishiyar da ba ta da ganye a ga ta yi ganye ko kuma ya zauna yana rana kuma har inuwa ta rinka bin shi inda yake duk wannan shine abin da malamai suka rushe kun fahimta da kyau Sun fata ثم رجع فتزوج عقب khadija ta binta خويلد bayan ya dawo ya auri khadija akbar zuhi dab da dawowarsa ya auri khadija binta kuwaili wa hiya awwal imra'atin tazawwajaha ita ce farkon matar da annabi ya aura wannan gaskiya ne wa awwal imra'atin matar min nisa'ihi ita ce farkon matar da ta mutu cikin matansa wannan ma haka ne lam yanki alaiha ghayraha lokacin yana tare da ita bai auri kowa ba sai ita kadai bai mata kishiya ba wannan duk gaske ne wa amarahu jibrilu an yaqra alaiha salam mala'ika jibril ya umarce shi cewa yayi mata sallama min rabbiha daga wurin ubangiji cewa Allah na gaishe ta wa yubashshiraha bi baitin fil jannati min qasab ya kuma mata bishara da wani gida cikin aljanna wanda za a gina shi da zinariya wannan ya tabbata wannan ya tabbata cikin sahih bukhari manzo sallallahu alaihi yana zaune khadija ta tafi ta kawo masa wani abin sha ko ruwa ko madara a cikin kofi sai mala'ika jibril yake ce masa ga khadija nan tana zuwa idan ta zo ka ce ubangiji na gaishe ta sannan kai mata bishara da wani gida a cikin aljanna min qasab na zinariya la sakhaba fihi wala nasab ba a daga murya da hargowa a cikin gidan sannan kuma babu wata wahala ba wahalan girki ba wahalan miko nan ba ma wani a dauki wannan a sa cikin firiza sannan a fito da shi ko a bare babu kayan aljanna kowanne a tanadai shi wannan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari shine jerin hadisi na dubu uku da ɗari takwas da ashirin wato wannan na nuna mana fallar na khadija Allah shi kare da gare ta kasancewar ita ce matan farko ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kan ya ishe ta falala sannan kasance wacce ita ce uwar ƴaƴansa gaba ɗaya in banda wato ainihin Ibrahim wanda Maryatul Qibtiyya ta haife shi kuma kasancewarsa lokacin yana tare da ita bai mata kishiya ba sallallahu alaihi wasallam kuma da wannan ne waɗansu suke fifita ummuna Khadija akan sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan riwaya cikin Bukhari abu na gaba ta hannusuhu bi gari hira ta hannus shine al-iba at-ta'abbud yawan ibada kenan ta hannusuhu yawan ibadar da annabi rinka yi fi zari hira a cikin kogon nan na hira na dutsen hira sun mahubbiba ilaihi alkhala wa ta'abbudu li rabbih fa kana yakhlu bi ghari hira yata'abbadu fihi wa bughidat ilaihi al-awsan wa din qaumihi فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك وأنبته الله نباتا حسنا صلى الله عليه وسلم Sun hubbiba ilayhi ilihin khala sannan an ƙaunatar wa annabi alkhala san sanya ke ɓanta ya fita daga mutane ya ware kansu shi kaɗai sai ya zanto wannan shine abun so wuri shi saboda me ya rayu a cikin mujtama na jahiliya jahiliya community kenan wanda shan barasa da cin zali da caca da giya da sauran ayyukan barna galibi shi ya fi yawa to kaga manzan Allah ko ba zai da masa rai bai zauna tare da masu irin wannan ayyukan da haka sai Allah ya kaunatar masa alkhala'u ke bantuwa ga barin mutane wa ta'abbudu da da san yin bauta ga ubangijinsa fa kana yakhlu bi hira ya kasance yana ke bantar kansa shi kadai a koban hira ya ta'abbadu fihi yana yin bauta cikin sa to ta irin bauta kenan lokacin da ba riga an yi masa wahayi ba ba a saukar muku da komai cikin alkur'ani ba wace irin bauta ya rinka yi a kasa malam yayi alama yace inna ma kana ta'buduhu tafakkuran fi ma ala ilaihi amrun nas min ala ilaihi amrun nas min zulumatil jahiliyyati almunafiyati kullal munafati lil aqli wal fitrati salima ibadar da annabi rinka yi ba wani abu ne illa tafakkuran tuntuntuni tunani fi ma ala ilaihi amrun nas dangane da yadda al'amarin mutane ya koma min zulumatul jahili na duhun jahilci aljahiliya zulumatul jahiliya dufai na jahiliyanci da maguzanci almunafiyati kullal munafatil akali ababan da suka ci karo kowane irin cin karo da hankali wal fitratis salima da kuma lafiyayyar fitra da Allah ya halitta dan adam akai wato abinda mutanen jahiliya suke kai abu ne da ya saba wa lafiyayyen hankali ya saba wa fitra da Allah ya halitta dan adam irin wannan abu shine abin da annabi ke tuntuntuni yaya mutane suka samu kansu cikin irin wannan rudani da har ma gazar rayuwa da rikicewar al'amura shine abin da yake tuntuntuni wannan din nau'i ne na ibada yin tunani gaba da haka kuna fahimta ko alakal hankali lafiyayye alfitra kuma abin da Allah ya halicci dan adam wa kaifa sabilu ila inqadhihim min darakati hadhihi taqalid yana tunanin yaya za a samu tafarki yaya kaifiyar tsamar da mutane min rakati hadhihi taqalid daga ramuka na irin wannan at-taqalid ababai da aka gada na maguzanci iyaye da kakanni at-taqalid abinda ba a kan ilimi aka gina shi ba ka tashi kaga ana yi kai ma ka ci gaba da yi shine taqalid an gane ko al'adu ta'adu da mutum zai tashi ana yi a garinsu wa ikhrajuhum min hadhihi adh za a fitar da mutane daga cikin wannan dubbai wa ikhrajuhum min hadhihi wa shifaihim min hadhihi al-adwa al-wabila kuma yaya za a warkar da mutane daga waɗannan cutuka munanan cutuka domin cuta ta jahilci ta fi cuta ta zazzabi cuta ta shirka da maguzanci ta fi cuta ta ciwon kai ko masassara ko wani irin cuta a duniya wa yushiru ila zalika qaulullahi ta'ala abinda zai nuna mana irin wannan fadin Allah ta'ala cewa wajadaka dawallan fahada ubangiji ta'ala ya sami ka dawallan baka da sani fahada sai ya shiryar da kai ya ilmantar da kai wa qauluhu da fadin Allah ta'ala alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak alam nashrah shin ba mu da kirjinka ba muka ta hanyar saukar da wahayi wa wada'na anka wizrak kuma ka dauke nauyin da yake damunka allazi anqadha zaharak nauyin da ya nauyaya ya murkushe ya danne gadan bayanka shine irin abin da kake gani na ababen da basu dace ba da mutane ke na jahiliyanci sai Allah ya saukar maka da wahayi ya nuna maka hanyar da zaka yi ka fitar da su wa buqidat ilayhi al-awtan wa din qawmi kuma sai aka kimsawa annabi kin al-awsan gumaka wa din qaumihi da addinin mutanansa na gargajiya Allah ya kimsa masa kyan wannan al'amari falam yakun shay'un abghadha ilayhi min zalik ba abinda annabi ya tsana irin gunki ko kuma addinin maguzanci wa ambatahu Allah nabatan hasan Allah ya tashe shi tayarwa kyakkyawa bisa ga ɗabi'u na gari da halaye kyawawa hatta kana afdala qaumihi muru'atan har ya zanto shine mafificin mutanansa wajen mutunci wa ahsanahum khuluqan har ya zanto shine mafi kyawun ta fuska ɗabi'u wa azzahum jiwaran kuma shi ya fi su wato mutuntaka na makwabtaka shi ke kare mutunci na makwabtaka sama da kowa wa azamahum hilman kuma shine ya fi su kyakkyawan tunani wa asdaqahum hadisan shi ya fi su zance wa amana shi ya fi su kiyaye amana hatta sammahu qaumuhu al-amin har mutanansa suka sa masa suna al-aminu lamma jama'a Allah lima jama'a Allah fihi min al-ahwal as-salihah wal khisal al-karimah al-mardiyah saboda irin abin da Allah ya tara masa na halaye kyawawa da kuma ɗabi'u sune al-khisal jam'i na khisla al-khisal al-karima wato ɗabi'u manya-manya al-mardiya ababan yadda wanda duk masu hankali za su yarda cewa wannan ɗabi'a ce ta gani. kamar jarinta kamar yawan kyauta kamar haƙuri kamar afuwa da sauransu an fahimci wannan ko wannan magana ta cewa an kimsa wa annabi sanya keɓanci kansa gefe guda ba tare da ya shafi da mutane ba hadisi ya tabbatar da haka cikin sahih bukhari an gane ku hadisi na uku cikin kitabul wahyi bina'ul ka'aba sai kuma tarihin gina ɗakin ka'aba ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا وثلاثين سنة قامت قريش في بناء الكعبة حين تضعضعت لوكة عند النبي كيد أن شكرا ثلاثين دبير الدنيا قامت قريش في بناء الكعبة لوكة قريش واسي سكتاشي وجن جدد جنة لكن كعبة hina ba'ad yayin da bangwayenta suka zube an gane ko ko kuma suka yi rauni ko suka zube gaba da shine taba'at qala Kala siyar masana sira suka ce kana amrul baiti ba'da isma'ila alaihi salam ila waladi kula da ɗakin ka'aba bayan shudewar annabi isma'il ya koma ne zuwa ga 'ya'yansa sun maghalabat jurhumun alaihim sannan kabilar jurhum ta rinjaye jurhum alaihi kabilar durhum suka rinjaya suka kwace kula da ɗakin ka'aba falam yazal fi aidihim hatta sahallu hatta sahallu hurmatu bai gushe a hannunsu ba suke kula da shi har sai da suka zo suka halarta alfarmar ɗakin irin yadda ake tsare masa mutunci suka zo ba sa tsarewa wa akalu ma yuhuda ilaihi larabawa tun lokacin nan kowa na riko wata kyauta ta musamman ko zinari ko azurfa ko kuɗi ya zo ya kawo ɗakin ka'aba ya ce kyauta ga ɗakin ka'aba to ana tarawa cikin wani sto ko cikin wani akwatin ajiya a ɗakin kaba to sai su waɗannan banu jurhum suka rinka cin wannan kuɗi da ake kawowa wanda larabawa na kirga wannan a matsayin rashin mutunci a kawo kyauta ga ɗakin Allah kai ka ɗauka ka cinye a kawo wa ƙur'ani masallaci da a karanta kai ka sace a kawo littafin kitabun tauhid ko littafin sifatu salatin nabi ko raddul azhan kai kuma ka sace ka keɓanci kanka da shi a kawo salihi na baka da kuɗin da zaka je ka so kurmi ka tsaya wannan ka rashin mutunci ne na ƙarshe waɗanda suka fara yin wannan banu jirhu sai suka rinka cinye abin da ake kawo a ɗakin ka'aba na kyauta wa zalamu man dakhala makka kuma a madadin sa tsare alfarma wanda duk ya shigo makka sai suke zaluntar mutane mutanen da suka shigo makka thumma waliyat da al-bayt sannan daga baya banu kuza'a suka karbi shugabancin ɗakin ka'aba din ba'dahum bayan banu jurhum illa annahu kana ila qaba'il min mudar salatu khilal sai dai an rarraba al'amaran da suka shafi ɗakin kaba ɗin ya zuwa ga kabilu guda uku cikin kabilan mudar salatu khilal wato ayyuka guda uku aka rarrabawa waɗannan kabilu al'ula aiki na farko al'ijazatu bin nasi min arafa yawm alhajji ila muzdalifa jagorantar mutane da ba su izinin yanzu lokaci ya yi da za ku tashi daga arfa rana ta faɗi a zo a tafi muzdalifa wai wannan ma wani mukami ne a da wanda za su shelanta a zo a tafi su wuce gaba a bisu wannan su ne ake cewa an ba su ijaza a hannu shi wannan aiki shi ne ijaza to waɗanda aka wa ijaza a wannan lokaci su ne wa tujizuhum sufa mutanen da ke yi wa mutane izinin tafiya daga arfa zuwa muzdalifa su ne kabilar gidan sufa wanda duk suna cikin kabilun mudar wanda mudar kuma su ne da shawa ɗin dangin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kabilar annabi wasaniya aiki na biyu al min jam idan an kwana a muzdalifa wa ta gari da safe kuma ba za a tashi ba a tafi muna dan aje a jifa bayan an kwana musdalifa, al to shine gangarawa daga min jam'in daga musdalifa. jam' suna ne daga cikin sunayen muzdalifa manzon Allah da ya je muzdalifa ya kwana ya tsaya daidai dutsen nan da ake kira almashar alharam ya ce wa kaftu hahuna wa jam'un kulluha mawqif ya ce na tsaya a nan gurin muzdalifa duk inda ka tsaya wurin tsayawa ne kenan ko ka ce almuzdalifa ko ka ce jam jim mim an gane ko ba da izinin tafiya daga musdalifa datan nahari da jijjifin ranar layya ila mina zuwa mina wa kana zalika ila yazid bin adwan wannan ku an dora shi ne akan yazid bin adwan wa kana akhiru man wali zalika minhum abu sayyara karshen wanda ya rike wannan mukami a cikin kabilar banu yazid bin adwan shine abu sayyara wa salisa aiki na uku insa'ul ashhuril hurumi jinkirta yaƙi a cikin kwanakin nan guda hudu masu alfarma watan zulqaida zulhijja almuharram da rajab wa kana ila rajulin min kinana min wa kana ila rajulin min bani kinana wannan aiki da yana hannun wani mutum cikin banu kinana yuqalu lahu huzaifa ana kiransa huzaifa thumma sara ila junada ibn awf sannan kuma aikin ya koma hannun junada ibn awf an bayyana insa'ul ashhurul hurum wannan watan ne masu alfarma ko da can lokacin jahiliya laraba na girman wasu wata yake zulqa'da da zulhijja da almuharram da kuma watan rajab to amma wani lokacin in sun so su yi ha'inci da zalunci suna su qurayshawa kenan suna so su kaiwa wata kabila hari sai a ce ba komai mu kai musu hari a cikin zulhijja yayin da ba sa tsammanin idan ya so mun ci bashi kenan sai mu mayar da safar ya zanto ramuwa tunda da ya kamata kar mu cikin zulhijja yanzu mun yi yanzu sai mu yadda safar shine ba za mu yi ba sai su haramta wancan kenan sai ya zama bashi kenan an ci bashin wata ina fata ku fahimta kaga wannan na farko dai sun keta alfarman wata na biyu kuma sun ci amana an fahimta ku wata ne guda hudu masu alfarma Allah ke ce ya fala fi fihinna أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين to wannan jinkirin da suke jinkirta haramci daga cikin almuharram a mayar da shi safar dan a ribaci almuharram a yaƙi mutum a kashe shi idan ya so sai a rama a ce to yanzu safar ne ba za mu yi yaƙi ba wannan abin sai da ubangiji ta'ala ya zarge su a kai cikin alkur'ani yace inna man nasiyu ko inna man nasiu ziyadatun fil kufr yudallu bihi allazina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwadhi'u 'iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah ina fata an fahimta innaman nasi'u jinkirta haramci daga almuharram a mayar da shi safar ko daga zulhijja a mayar da shi rabi'ul awwal a ɗauki wannan wata a yi amfani da shi don a biya bashin wani ziyaratun kufur wannan ƙari ne kan kafircin su na da ga kafircin kafirce ma Allah kuma ga kafircin canja hukuncin Allah ma'ana wanda yake nuna cewa ashe kafirai mu'akhazun bi furu'i shari'a yadda za a kama kafiri sanadiyan bai imani ba yi kafirci to haka za a kama shi da laifin bai salloli guda biyar a yini ba haka za a kama shi da laifin bai ramadanin wannan shekarar ba da na bara da na bara waccan haka za a kama shi da laifin bai aikin haji ba in ya samu kudin yi haka za a kama shi da laifin bai istighfari da hailala da salatin annabi ba dukkan waɗannan kafirai sai an kama su da su ranar tashin kiyama duk da cewa a yanzu inda za su yi azumi su yi sallah su yi zakka su yi aikin hajji su yi istighfari da hailala kafin su yi imani waɗannan ibadojin sun yi ba su yi ba to duk da haka yanzu da ba su yi imanin ba kuma ba su yi su ɗan ba kenan kuma za a kama su da laifin rashin imani a kama su da laifin mai waɗancan za mu fahimci wannan gargashin wannan aya tun da Allah ce inna man nasiyu ziyadatun fil kufri ko inna man nasiyu ziyadatun fil kufri shi jinkirin haramcin wata din a ɗauke daga wannan ta ga wani ziyadatun fil kufri ƙara nutsawa ne cikin ramin mai kafirci ai da wani sai ce dan me za a zarge su da abin da yake far'un min furu'in shari'a tunda ba su da imani ai da bai kamata a zarge su da wannan ba sai in sun yi imani ba su yi wannan bane sai a ce to an zarge su da wani far'un min furu'in shari'a ina ta kun fahimta idan al kubbar muqatabun bi furu'in shari'a kun gane waɗannan ayyuka guda uku ko da al-ijaza da al-ifada da insaqul ashhurul hurum wannan duk da banu jurhum sun mamaye banu ku za a so karba da banu ku za a so karba sai suka rarraba zuwa ga gidaje guda uku dan saboda a zauna lafiya kar wani gida su ga cewa an bar su a baya wajen abin da yake hidima ne ga ɗakin ka'aba ko kuma hidima ne ga ibada sai ake rarraba ayyuka din dan a zauna lafiya قال ابن إسحاق ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا وثلاثين سنة جمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسكفوها ويهابون هدمها وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن قوما سرقوا كنز الكعبة وكان في بئر في جوف الكعبة وكان البحر قد رمي وكان البحر قد وكان البحر قد رمى سفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفها ibn ishaq ya faɗa mun faɗi tarihinsa a baya ya mutu a shekara ta ɗari biyu da goma ko sha biyar na manta baya dai mun faɗa in ba manta muhammad ibn ishaq sahibu siyar ya faɗa a cikin littafin sanusira ya ce walan ma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khamsan lokacin da manzon Allah ya kai shekaru talatin da biyar a duniya jama'at quraishin libyan al-ka'aba quraishawa sai suka tara kuɗi aka zo aka yi lancin a tara kuɗi don gina don gina ɗakin ka'aba wa kanu yahimmuna bizalika liyasqifuha abinda suke so su yi a lokacin su rufe ɗakin ka'aba din wa yahabuna hadmaha amma ka'aba din tana musu kwarjinin su zo su rushe tsohon ginin na dadan su yi sabo a wajen suna ganin yin hakan kamar sabo ne wa innama kanat radman fawqa al ita ko ka'aba din a da ginin nata ba wai katanga ce kanat radman ta kasance duwatsu ne kawai fawqa al wanda suke kamar daidai tsawon mutum ko kuma sama da tsawon mutum kaɗan radmu ko arradmatu ra da kuma da da mim wato ar-radmu ko kuma ar-radma wato su ne na duwatsu wani kan wani wani kan wani kamar wanda muke cewa mai kamfa ko kuma irin mulmulallen dutse wanda kila yin an samu mutum hamsin sa iya murgina shi shine radma wani ɗaya daga ciki to da ka'aba din ba wai gini ne aka yi block da block ba irin wannan duwatsun ne aka tattaura waɗansu nan gefen da nan gefen haka suka zagaye daidai kamar tsawon mutum ko kuma sama da tsawon mutum kadan amma kuma babu rufi to sai ƙurashawa suke son su rushe waɗannan duwatsun don su zo su yi gini na block da block yadda kuma za su iya masa rufi kun bayyana to amma suna ganin ya za su zo su rushe abin da suka samu iyaye da kakanni a kai din nan abin yana yi musu kwarjini kwarai da gaske dakin ubangiji sai masa ka wa kanu yahimmuna bizalika sun kasance suna so su himmatu da wannan aiki ne liyaskifuha domin su yi mata wato su yi wa ka'aba din wato rufi as-saqab kenan ko liyaskifuha wa yahabuna hadmaha ala kulli halin lugar da yanan taba ce ko li yaskifu ha ko li yaskifu daga yaske yaskifu ina jin yaske ko yaskifu kaga ba ka karanta luga ba ba ka taimaka mutum da komai Allahul musta wa yahabuna hadmaha wallahi duk yana daga cikin illan dalibai a Najeriya ba sa karanta larabci da aka zo kan luga wannan kuma har da dama daga cikin malami har masu wa'azi ba sa karanta larabci sosai kuma illa ne sosai da sosai ya zaka ka fahimci addini ya fahimta shi sa sai a yi rikin ta akan abin da muka yi rigima ba kawai larabcin ne wani mai gane ba na farko luga din na biyu li irabi mufradatul luga ka san ɗaya kun ma'anonin kalma a larabce da ta da ba kalma ce wadda take jami'a ko mutasarrifa idan mutasarrifa ce kamilatu tasarruf ce ko kuma naqisul tasarruf wanda su mutu ya san wannan aluga ya san mazi da mubari dinta da kaza dinta da juye-juyenta a cikin larabci da kafu a cikin larabci da kuma sai ya zo ya karanta li'irabin yadda za a yi karatu wannan ba wasanni shine tashi hankali a nan ne idan mutum baya karanta nahu sosai da sosai kowane tsara ɗaya kafin ya kai sai ya da kisi boyi ya harari khalil bin ahmad al-farahidi to sai ga mutum kana saurare yana karanta karatun bai karanta bukin daidai ba ya za a iya fassara daidai to amma kuma dole karfi da yaji sai ya yi wa'azi sai ya faɗa sai ko ana kama zaha Allah rufa mana asiri wa yahabuna hadmaha da Allah idan akwai wanda suke laburari kusa su samo mana muhtaru siha wanda suke da nan ina ɗaliban nan wajen suke dan ka gan shi ka dauko mana shi je ka dauko muhtarus siha insha Allah kila mu samu wannan kalma ko li yasqifuha ko li ha yanzu wannan kawai shine abinda na kasa samun tabbas akai amma dai dai ne zai zama ko ya zama li yasqifuha bi kasr qaf ko li yasqufuha wa yahabuna hadmaha wa innama kanat radman fawqa al-qama fa aradu raf'aha wa tasqifaha sai suka so su dauka ginin dakin Ka'aba din tsawon sai karu wa tasqifaha kuma sannan kuma su yi mata rufi wa zalika anna qauman saraku kanzal ka'aba abinda sai yasa suka haka kuwa waɗansu mutane sun je sun ta sace abin da ke cikin taskar ta ɗakin ka'aba din tunda ba rufi daga sama idan mutum ya haula ba zai tsaki abin da zai tsaka bai tafiyar sa wa kana fi bi irin fi jawfil ka'aba shi kuwa nan taska ta ka'aba na ababen da ake kawowa talladin a sadaka din ko kyauta ababai ne da ke cikin wani rami ko rijiya a tsakiyar ka'aba duk wanda ya kawo wani abu sai a jefa ciki zinari ko azurfa sai a jefa ciki ana ake tarawa an gane ku wa kana al-bahru qadra ma safinatan ila jidda lokacin da suka yi wannan tunani na ginin dakin ka'aba da ya mata rufi wato teku ya jeho wani jirgin ruwa ko kwale-kwale da aka yi na katako ila jidda zuwa gafar jidda tsakanin jidda ko da maka kilomita saba'in ko na ko makamancin haka wannan jirgi la rajulun min tujjarur ruwan na wani mutum ne cikin yan kasuwar kasar ruwan suke da jirgin ruwa fata hassamat wannan jirgin ruwa gaba ɗaya ya lalace ya daddatsu a aka zo kashabaha wurin shawar da suka zo gabar tekun sa gani sai suka ɗauki katakon tunda su kasar su babu itace wanda ake yin katako kaga kawai Allah ya turo musu wannan ta cikin jirgin ruwan wani da ya lalace aka zo aka jefar da teku ya malalo da eh, wannan abin nan din katakon a gabar teku suka dauka fa adduhu li sakfiha sai suka dauke shi don su yi amfani da shi wato ainihin wajen rufin dakin Ka'aba din yanzu na baka zaka iya neman kalmar eh to neman ta dan kaga yanzu wannan tukuna nemo kalmar ma ba su sahaba wannan yana cikin yan kananan kamus amma yanzu kawai in zo in ce maka ina son kalmar astakku ya za ka nemo mu ita idan mutum bai iya ta'amuli da shi ba sai kwana bai nemo ba dan bai san inda zai samu ta ba to amma idan mutum ya taba ta'amuli da littafin ya san cewa ya jera kalmomin ya jera kalmomi ne a bisa ga tsarin haruffan larabci alifin ba'un ta'un sa'un jimun ha'u da ka zo a saqfu ka san da alif da lam ba sa cikin asalin kalmar sai ka cire su sai ka kuma mai saqfu to sai ka kuma babun sin ba da hukaf ba da qaf fa'u sai ka nemo dandan da ka fito sa to kaga zai kawo sa da a bayan sa da a sun kare sa da ba sa da ba sun kare sai ta sai sa sai ka tafi har zuwa kaf sai ka buɗe daidai wajen sai ka buɗa sai ka kalma da juye ta idan bai gamsar da kai ba dan wani lokacin sai kawo bai kosar da kishin ka ba dole kuma sai ka nemi wani kamus din daban ke sai kuma ka samu kamar su albaharul muhit shi ma a irin wannan tsarin ya tafi shi kuma ko da yake harafin karshe yake ɗauka kowane kamus akwai yanayin yadda yake gudanar da kalmarsa wani kamus ne ma baka baka har ka kwana ba za ka iya bincikowa ba in ba ka karanta mukaddamar ka san yaya ya tsara littafin sa ba da yaya ya zuba kalmomin duka rasa yadda za ka yi kaga ɗalibai ba sa bada muhimmanci ga lugar larabci haka waɗansu malamai ba sa bada muhimmanci ga lugar larabci in ko ba lugar larabci ba za a fahimci addini yadda ya dace ba sai ta rigima kan abin da bai kai a rigima ba binciko mana ita malam binciko mana wa kana bi makkata rajulun qibtiyun najjar a makka a lokacin akwai wani mutum ba kibde dan kasar ina kenan dan kasar misra najjarun shi kafinta ne a makka babu kafinta saboda mai yau ina itacen suke ballantana a sami itacen da za a yi katako da shi ballantana sana'ar dacci ta kai labari a wancan lokaci suna cikin sahara ne ko itacen dabinan ma babu duwatsu ne kadai da haka kafinta sai dai inda daga wani gari zai zo kuma itacen ma a nemo daga wani gari to a lokacin akwai wani bakin da dan kasar masar da yake zaune a makka jarum wato kafinta na shi fa hayya alahum ba'd ma kanu ma kana yuslihuha ya tattalan musu wani sashi na abin da zai taimaka musu wajen yin rufe din wa kanat hayyatun takhruju min bi'ril ka'ba to a lokacin nan wannan rijiya da ke cikin ɗakin ka'aba ɗin wato akwai wata katuwar macijiya a ciki allati kana yutrahu wato tana fitowa daga cikin wannan rijiyar ta yi abin da za ta yi ta koma allati kana yutrahu biha ma yuhda laha kullu yawm wanda duk abin da aka kawo na kyauta ake jefawa cikin rijiyar to a cikin rijiyar akwai wata ita akwai wata macijiya kun gane fata tasharraqu ala jidaril ka'aba takan fito da rana ta tasharrak tana dan shan hantsi shine ta tasharraku an gane ko ai ta ta'arradu li suruki shams li tastadfi bihi takan dan fito ta sanya kanta a rana lokacin hantsi ta ji zafin rana in rana ta yi tsanani ko sai ta koma ce shi da ta tasharraku ala jizarar ka'aba tana dan shan hantsi a jikin ɗakin ka'aba wa kanat min ma yahabuna to ita ba wannan wannan macijiyar duk da ba ta cizon kowa ko ta wa wani hari amma qurayshawa na tana musu kwarjini wa zalika annahu kana la yadnu minha ahadun illa za'allat wa kashat wa fatahat baha a lokacin nan babu wani mutum da zai kusance ta face illa za'allat face sai ta yi koshi ta yi mai ake cewa eh sai ta yi eh ba dai huci ba sai ta fasa kanta ko banda fasa kai ko ta hausa da nasu ya manta wallahi amma dai fasa kai din wannan da gama gari ce eh a ba tsartuwa ba tsartuwa ai abin da za ta fitar daga bakin ta kenan na ta jefu ta tofa mutum da su ko koshiya ne ake cewa koshiya sai ta yi koshiya sai ta yi koshiya an san koshiya me koshiya eh me koshiya yawwa kamar tokalin nan ake bawa abinci daga cikin tukunya gani ne koshiya to irin yadda yake dan a haka yake to kaga haka din na ta ne sai bahaushe ce sai ta yi me koshiya yau wannan da ita ce hausar da akan ce sai ta fasa kai din kuma akan ce sai ta yi koshiya vitamin min babi nasara nan mun gane kaga anan gurin ma sai jefa ka wani rami ya kyale ka yace kafa ba fi'li mazi ba nan sai ce min babi nasara sai kawai ya kyale ka mu kuma so muke mu ce liyasifuha za mu ce ko ufuha sai ce min babi nasara to babin nasara kuma fili muzari zai zama mai yansuru in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ashe kenan sai mu ce saqafa fili madi mudari fa yasqufu bi al qaf li yasqufu hakinan wa li yasqifu ba <laughs> ina fata kun fahimta ashe karatu dole sai da mai sai da littafi sai da littafi wani littafi kuma dole sai an akwai malamin da ya tsora ka akai yadda zaka gani in ba haka ba za ka fahimta zaka lau kai kaga da yasqufu ha mu ce kin domin ya ce saqafa saqafal baita mutum ya wa daki rufi min babin nasara kenan ya gama babin nasara fi limadi yansuru yudari idinsa ala wazni fa'ala yaf'ulu kenan min babi nasara yansu saqafa yasqu nasara yansu kamar kataba yaktubu kharaja yakhruju dakhala yadkhulu dukkan su min babi maza min babi nasara ba wani mutum da zai kusance ta illa haza allat wa kashat wa fatahat faha wa kashat ta bude baki wa fatahat faha kuma ta bude bakin ta shine wa kashat duk dai ma'anar su daya yagewa haƙori shine kashar fa bainama hiya za ta yomin ta tasharraqu ala jidaril ka'aba wata rana ta zo tana shan hantsi a jikin ɗakin ka'aba ɗin, ba asallahu ilaiha sa'iran sai kawai Allah ya turo da wani katon tsuntsu fakhtasafaha sai ya warce ta kawai ya dauke ta ya tafi da ita sama fa zahaba biha ya tafi da ita fa qalat quraish sai quraishawa suka ce inna lanarju an yakuna Allahu qad radiya ma aradna muna fatan wannan alama ce ta Allah ya yarda da abin da muka so mu yi na gina ɗakinsa dan dama muna so mu yi muna jin tsoron wannan macijiyar to sai Allah ya dauke ta ma'ana mu samu kwanciyar hankalin yi kenan indana amilur rafiq wa na khashab ai muna da ma'aikaci wanda yake mai kyakkyawan hali sannan kuma ga katako mun samu wa kad kafana Allahu al-hayya abinda muke jin tsoro macijiya Allah ya isar mana ita ya turo tsuntsun da ya riga ya dauke ta shikenan an riga an huta ruwayoyin da suka tabbatar da haka ibn kasir ya tabbatar da su cikin tafsirin suratul bakara a daidai wajen rabbana wa basihim rasulun minhum yatlu alaihim ayati karkashin wannan ayar ina jin ya kawo wannan ruwayoyin dukkan su ruwayoyi ne kuma tabbatattu wanda suke nuna ko wannan bishiyar kuma Allah ya turo da wani a tsuntsu ya zo ya dauke ta kun bayyana falamma ajma'u amrahum fi hadamiha wa bina'iha قام أبو وهب ابن عمرو بن عائز المخزومي فتناول من الكعبة هجرا lokacin da suka tara al'amarinsu su ya haɗu bisa ga rushe ɗakin ka'aba ɗin da jaddada ginin ta kama abu wahab ibn amr a'iz sai abu wahab ibn amr a'iz ya tashi al-makhzumi kin fatana wala min al-ka'bati hajaran ya ɗauki wani dutse daga jikin ɗakin ka'aba fa wasaba min yadihi hatta raja ila da ya ɗauki zai murginar da shi gefe sai dutsen ya kwace daga hannunsa ya sake komawa inda yake fakala sai ya ce ya ma'ashara kurai ya ku taron shawa la tadkhulu fi hamin min kasabikum illa ba. kar ku yadda wajen ginin ɗakin ka'aba ku shigar da ko kogo sai abin da yake halal ka fa sun da can ma suna jahiliya suka ce in ibada za a yi sai da mi sai da halal ginin masallaci sai da halal islamiyya sai da halal aikin hajji da umara sai da halal yace la tudkhilu fi bunyanha min kasabikum illa tayyiba min kasbikum illa tayyiba kar ku shigar da komai na gini a cikin ginin ɗakin kaba ɗin sai halal la yadkhulu fiha mahar baghi wala bai'u riba wala mazlimatu ahadin minan nas kar a shigar a cikin ginin ɗakin Ka'aba din nan la yudkhalu fiha maharu baghi kar a shigar da wato kuɗin da ake baiwa karuwa shine maharul baghi maharul baghi ko baghi ko baghi idan an ce al baghi wato ɗabi'ar kenan amma al baghi ita mai aikata zina amma ne ku eh to ai shine al baghi wancan ai al irabi ne yasa aka ce baghiya walam yamsasni basharun walam aku lam aku bagiya bagiyan kaga ismu kana ismu aku a khabaru aku ne mansu wala bai uriban haka kudin da aka samu na ruwa kar a shigar wala mazlimati ahadin minan nas haka duk wani zalunci da aka zalunci wani kar a shigar da wannan kudi a cikin ginin dakin ba kaje da suka yi shela wa junan su inna allaha ta'ala tayyibun wa la yakbaru illa tayyiba amma yau mutane sun dauka kamar ma yadda mu suke mana dabara shi ma Allah za su yi masa dabara sai su yi sata sai su gina masallaci in sun saci kamar miliyan 100 sai su gina masallaci na miliyan 1 da rabi shikenan inda dai an faɗa musu a cikin hadisin bukhari manzo Allah ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci don Allah to shi ma Allah zai gina masa gida a aljanna ko su tafi umara ta ramadana da kudin sata da kudin talakawa da aka danne sai a tafi umara ko a biya wa waɗansu yan zai umara a tafi duk wannan ana ganin wato da an yi haka an riga an kare saboda manzo Allah ya faɗa ya ce duk wanda ya umara cikin ramadana kamar ya aikin haji ne tare da wannan hadisai duk suna nan tabbatattu ne amma rigimar shi ne da me aka yi umara inna allaha ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban da kudin fashi da makami da kudin sane da kudin yankan aljihu da kudin satar gwamnati da kudin kwangilar ƙarya da kudin karuwanci duk wanda menene haramun da kudin duba da tsubbu duk waɗannan haramun ne idan mutum ya ce ya ci haram idan ya tufa ya tufa bi da haram in ya aure ya yi aure da haram in ya gina masallaci ya gina da haram in ya gina islamiyya ya gina da haram inna Allah ta'ala tayyibun kuma la kabulu illa tayyiban kar mutane su yaudar kansu ko waɗansu malamai su yaudari su yi ba komai yan ana istighfari ana hailala inna Allah furin rahim eh sallah a cikin mai a idan mutum ya gina muku masallaci da kudin haram ku ku je ku ta sallar ku sallah ku ta yi ai ba ku kada ku haram din ba ai ba ta tafi ku ba amma shi zai je tashin kiyama yayi bayani ya aka yi samu wannan kudin an fahimta ku? ko ta إن قريشا تجزأت Ka'aba, sannan ƙwarai sai suka karkasa ɗakin ka'aba ɗin gida-gida fa kana shiqqul babi li bani abd manaf wa zuhra abin da ya shafi bangaren kofar shiga ɗakin kaba aka danka da hijiru isma'il yake wato arewa da ɗakin ka'aba libani abdiddar wannan an bai bano abdiddar wa libani asad ibn abdul uzza wa libani adi wa huwa al-hatim wato ba bani abdullahi kadai ba da bani abdullahi din da su da banu asad ibn abdul uzza da bani adi wannan wurin kuma shi ne ake kira al hatim shi hijr isma'il din idan aka nuno ginin dakin ka'aba ko da a talabijin za a ga arewa da shi bayan ga dakin da launin baki za a ga arewa da shi ga wata katanga ita ma haka amma ko bata kai tsawon dakin ka'aba ba to wannan wurin shi ne ake kira al-hatim ko kuma hijr isma'il bayanin ya aka yi zama haka ina jin mun taɓa faɗa a baya kuma zai zo nan gaba cikin karatu insha ana abda'ukum fi hadamiha fa akhadha al-mi'wal thumma qama 'alayha wa huwa yaqulu allahumma la tura aw lam allahumma inna la nuridu illa al-khayr thumma hadama min nahiyati ar-rukunayn fa tarabbasa an-nasu tilka al wa qalu in usiba lam nahdim minha shay'a ورددناها كما كانت وإلا فقد رضي الله ما صنعنا فأصبح الوليد من ليلته غاديا على أمله فهدم وهدم الناس معه sun gama shiri yanzu to ake zuwa rushe ɗakin me zai faru sun mai inna nasa abu hadama da aka zo aka taru an yi surko mutane duk kwarjini ya kama su wajen ya za su rushe ɗakin kaba فقال الوليد بن المغيرة وليد ابن المغيرة سيتي أنا أبدأكم في هدمها ني زن فارا kowa na jin tsoro sai ni zan fara ba ka zalmi awal sai ya ɗauki fatanyarsa sun makama alaiha ya hau kan ɗakin ka'aba ɗin wa huwa ya kula ta Allahumma la tura ya ubangiji ba nufin mu ya fasa taka ma'ana ba so muke mu saba maka ba au la lam nazid ya ubangiji bai mai nufin kaucewa gaskiya ba Allahumma inna la nuridu illa alkhair ya Allah ba abinda muke nufi sai alkhairi thumma hadama min nahiyatir rukunai sai ya fara rushe bangaren da rukunin yamani yake da kuma hajar aswad wannan katangar ta kudancin dakin Ka'aba sai dan fara falgace wani bangare daga cikin ta fa tarabbasa nasu tilkan laila sai aka ce to a bari ya isa haka a yi jinkiri yau wannan dare mutane suka tsaya wannan dare aka yi jinkiri wa kalu suka ce sai mu jira in usiba in mun ga wata musiba ta faru ga walid ibn al-mughira lam nahdin min ha an to ba za mu kara falgace komai cikin dakin kama wa radadnaha kama kana mu mai da abin da ya rushe din irin yadda yake da wa illa in ko mu ga lafiya law an waye gari ba wani abu fa qad radiyallahu ma suna Allah ya yarda da abin da muka yi kenan fa asbaha al-walid min laylatihi ghadiyan ala amali aka waye gari lafiya ba abin da ya faru da wuri da mun magira shi maga waye gari lafiya ba abin da ya faru da sassafe sai riga su zuwa ma kafin je kafin su je tuni ya riga su zuwa da dukkan su ga tirin su fa hadama ya ci gaba da rushe inda zai rushe wa nan su ma a sauran mutane duk suka zo aka ci gaba da rushewa hatta idan ta hadama bihim ila al-asas har ya zuwa lokacin da rushewar ta kai su zuwa ga harsashin ginin na kasa foundation din wanda annabi Ibrahim ne ya sa shi asasu ibrahim alaihi salam afdau ila hijaratin khudurun kal asinna sai suka samu waɗansu irin duwatsu a ƙasa wanda su ne aka yi foundation din waɗansu irin duwatsu wato khudurun kwarra kal asinna kai ka ce ma su ne suna da tsinin kai duwatsu akhidun ba'du abi ba'du sashin suna haɗu sashi cif ba za ka iya balle ɗaya daga cikin sosai in ka taɓa sauran duka fa adkhala ba'dhum atalatan baina hajaraini sai ɗaya daga cikin su ya shigar da digarsa ita ce atala diga ya nutsa digarsa bai da hajarin tsakanin duwatsu biyu min ha cikin wannan a li a biha kuma domin ya bankara ya bangace ɗaya daga cikin wannan duwatsu falamma taharraka hajar yayin da ɗaya daga cikin duwatsun ya dan yi motsi intafadat makkatu bi asriha sai suka ji gaba ɗaya makka kamar za a yi girgizar kasa fantahu inda zalika al'asar suka ce kai wannan harsashin a bar shi da su suna so harsashin ma sai sun sake na annabi ibrahim <laughs> aka ce a bar wannan harsashin karatu ba hu da haka da suka tashi sai suka ci gaba da dorawa akan harsashin da annabi ibrahim ina fata kun fahimta foundation din da asalin suka suke <laughs> eh eh suna so su gyara su rufi ba mun ce suna so su rufi ba ba bacci yake ba yana da ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها جمعت الحجارة لبنائها sannan sai kabilun na Laraba suka zo suka tara duwatsu don ginin ɗakin Ka'aba din kullu qabilatin tajma'u ala hidatin kowace kabila idan ta kawo sai ta tara bulullukan ta ita kadai a gefen ta Larabawa malai shi yasa suke da matsala fa manzon Allah ne dama ya zo ya haɗa su <laughs> addinin musulunci ya haɗa su kaga yadda suka yi nisa da musulunci shi sa kansu ba zai taba haduwa ba in ba musulunci so ba kowace kabila idan ta sai ta zara bulo din ta gefe guda sun ha suka gina danki ka'aba hatta balagal bunyanu mawdi al-hajar al-aswad har gini ya kai daidai inda ya kamata a sa hajar al-aswad faktasamu fihi sai suka yi rikici kullu kabilatin turidu an tarfa'ahu ila mawdihi kowace kabila tana son ita za ta ɗaukaka hajar al'asar zuwa inda yake hatta ta hawaru wa ta halaku har dai suka yi muhawara suka yi rantsetseniya ko kuma ta halaku suka yi yarjejeniya shine a tahalu wa addu lil qitali ko ka ce ta halaku suka yi rantsuwa ko kuma suka yi yarjejeniya ya danganci jerin zancen amma a nan zamu fahimci kamar sun yi rantsuwa ne ma'ana kowa ya ce ba zai sakarwa ɗan uwansa ba wa addu lil qitali suka yi shiri don yakar juna فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما بنو عبد الدار lokacin sai suka taho da wani akwashi da jini a ciki an gane ku ta'ahaduhum wa banu adi bin ka'ab al maut suka yi yarjejeniya su da banu adi bin ka'ab kan cewa sai dai su mutu ba za su bari a ce wani zai tsora ajar al-aswad ba wa adkhalu aydiyahum fi zalika ad-dam kowa ya sa dan yatsunsa cikin wannan jinin yalasa. to shi kenan sai dai a mutu eh, wani abu ne wata gargajiya ce ta iyaye da kakanni kenan <laughs> kamar kasan kowanne da irin magudancin su wani garin a hura kashin jangi ne a sa masa hayaki a yi bala'i kenan wani garin kuma a yi kaza wani <laughs> ko ina akwai maguzawa suna da irin magudancin su kenan su wannan jini za a kawo a cikin afashi sai kowa ya daga hannu ya nasa ko ya daga hannu ya dan dangwala a abin da sa to sai dai a mutu kuma ba ja da baya sai dai su kare larabawa da idan an je yaki shugaban yaki zai ce kowa ya langa dan ma kare gudu ko kuma kowa ya rami daidai iyakacin kaurin sa ya binne kansa a ciki ai ta bala'i sai dai ya mutu a wurin ko kuma in za a tafi yaki sai a tafi da mata mata duk su yaye gashin kansu haka duk wanda ya waye gashin kan matarsa a ce yanzu wani ne zai kalli gashin kan matata ai sai dai a mutu da kunyo baya sai ga mata sun girgiza gashin kai an yi haka haba sa juya jahiliya ke ba abin da 'yan daba din nan suke yi wannan nan duk magudanci ne nan lokacin jahiliya ne ce unguwarsu wani ce ƙauyensu kawai wani dan farauta ne shi wani jam'iyyar siyasa wani sai wani ko kafar katako wani nan ba dangin iya ba nawa ba kuɗin ka ya sace kuɗin da za a yi maka kwalta kuɗin da za a baka wutar lantarki da ruwan sha ya sace kuɗin da za a ba kai da kaninka da wanka da ƴaƴanku da za su taso ilimin firamare ne ya sace kuma sai baka nara ɗari biyu rabi ka sha bula rabi ka sha ƙwaya rabi ka ci abinci wake da shinkafa ka koshi sannan kuma ka zo kana ihu da hotonsa a kan titi don yare na ma hankali don kawai kai dabba ne baka san me kake ba to me ya faru fasummu la'akatar dami tun daga wannan lokacin waɗannan mutane su banu adi bin da su da banu abduldar sai aka sa musu suna la'aqatud dami wato masu lasar jini Ba makasar quraishun ala zalika a layalin aw khamsa quraishawa suka zauna a cikin wannan rudani na wa zai sanya hajar al-aswad kwana biyar ko hudu ana ta rikici a rasa wa za a ba summa innahum ijtama'u fil masjid sai kuma suka zo suka haɗu gaba ɗaya a masallaci